Assalamu alaikum na fata dukkan kukuna kuna lafiya suna na Fuadu Umar kuna sauraron mu on Kebla FM quick discussion fact check a ah, kamar da kuka gamo rubuta kar ku sake the rules of mubahala a bar rusu na yanda yake tun da muka yi zance wannan mubahalan ga na samu wasu mutane suna ba da hakuri kasa wai a cire wato a sake yadda za yi mubahalan kare a ce su ka zo su yi rantsuwan su kawo 'ya'yansu ciki waya fi da 'ya'yan nan ji wani <laughs> wani washi malami ne waya cire 'ya'yan nan mai kawo a bari yi rantsuwan sannan kuma a cire zancen asarin mota kada a saka asarin motan ciki bayan wannan kuma wai maganganun da bai make sense bai make sense amma kun san cable fm muna sa kan maganan na ne mu ajiye shi da ya kamata aje a faffafasa maganan nan kuma blueprint manzan Allah da shi yake duba a duba yadda ya karantar da yadda ya abin nan ina kan na kana yin shi da wani tsari daban ne ba mu karbawo ba mu karbawo wannan tsarin nan isa wanda kuke tare da mu wannan wannan lokacin cable fm mu yi tattauna ku zama delay fau ku gaya muna shi wannan tsarin su ga yayi very wani wani childish magana ne suke yi ku kuna gudu ba ku sun kusa ayan ku cikin muka mu ba a sun shiga mana kusa su cikin <laughs> aha ga wasu yanzu nan kare ba ku mamaki sun shiga cikin zage-zage fawo da sun ji sallaman fuwado umar jikin su na rawa ne da suna firgita amma mun faɗi musu gaskiya mun haɓa discussion yanzu nan mu ta mu ta gaskiyar maganin nan kawai yadda ya kamata gashi nan umar ke sallama in dai kana da wani maganin da ya kamata ka sha domin <laughs> ka ka saulara ba da wani fargaba ba to ka kira hajiya ka ce ta baka maganin na yanzu yanzu nan ka sha ruwa kuma za ka sha ne ka sha domin ka, ka ji jikin dai kunnin ka bai sun gaskiya mubahala mubahala wannan maganar mubahalan nan gaskiya jama'a ana son a sake muna manan mubahala da kuma yanda ake yi mubahala tarihin mubahala tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda yake ubangiji ya wato shi wannan instruction ya tafi ya yi mubahala tsakanin shi da makaryata ubangiji ne fawo tarihi manzo ne ba tarihi wani malami ne cikin Kano ko wani lungu cikin Najeriya ba ba tarihin shi bane ba shi ya shirya wannan tsari ba tsari nan ubangiji ya shirya ya ba manzo Allah ya nuna yadda ake yi ya ga manzo Allah kai da makaryatan nan ka kawo iyalinka su kawo nasu iyali ku fito ku yi rantsuwa wanda ya karya da abin da zai fadin ubangiji ya sauko mameshin da wannan iyalin shi nan wato tsinuwa mai sanani ya yi kaca-kaca da su shikenan shikenan fawo abin da aka gaya mishi kenan yana nan cikin alkur'ani tarihi ya rubuta history books ya rubuta shikenan duk duniya an yarda da wannan abin amma yanzu da wannan mubahala ya kai wato kan wasu makaryatan zamanin nan to wannan makaryatan za su yi wayon kura sai suka fara kawo wani bayani game da wannan mubahalan nan da yake daban suna kawo wani bayani game da mubahala wani abu daban da ke cin karo da wanda manzan Allah ya yi na aka aka bashi instruction yadda ake yi cikin rigiman sunan na daga arewan musamman kano da wancan bulare na cikin rigiman su an yanzu sun fara sake tsarin yadda ake mubahala domin mai shi na kokari ya nuna gwaninta ya nuna kamar shi kuma ya isa suna ba kebla fm hakuri yanzu nan wai abin da suke so a yi ne ba kada a ce a hada da asarin motan nan da na ce a yi mu mubahalan nan kan zancen Sheikh Dr. Abdul Jabbar da suka ce ya zagi manzan Allah wanda ya karya Ubangiji ya hada shi da asarin mota ya faffasa mishi kasusuwan shi cikin wannan asarin motar nan. ‘Ya'yan mai shi kuma da iyalin da saka su cikin ya so su samu su kuma nasu rabu cikin wannan asarin motan nan. In dai suka yi karya. sai suka ce a ci da a fidda wannan asalin motar da sannan kuma wurin iyalin na a bari mai shi kawai shi ya yi amma yaran karabar su su yi wannan mubahalan na wani kai ko jinjiri ke gidanka makaryaci ko jinjiri ne yake gidanka jinjiri ma ya yi mu ba mubahalan na wani shi kuma ya yi mubahalan na wani da aka ce wai a kawo iyali dangin nan wato duk danginka fawo duk danginka wanda ke yana close to you wanda yake kana value mai shi in ka rashin mai shi dai dame ka su wake sa wa cikin mubahala yasa wanda ka ce wai kana sa matan mai shi da eh, eh, sa yayan mai shi cikin wannan abin nan kana sa yayan shi ta yaya eh yayan sun shiga cikin ko jinjiri ma ne ya ka shiga da shi ciki in dai ka kasance kana fanin gaskiya baka tsoro ka jinjiri ma ka sa shi cikin mubahalan nan baka tsoro domin ubangiji ya wanke wannan abin duka sinuwan bai faduwa kanka amma gashi yanzu da kuna nafsi nafsi wai a fidda asarin motar nan cikin mubahalan nan ashe kuma tsorata ne da dadin bakin ku ku da kuke yin ga yanzu an saka asarin mota cikin mubahalan ba ku son ku yi an ce kuma ga ya a kara ya ya a cikin wato mubahalan nan kun ce wai a'a cire yaran ciki ba yaro yaro ba sa shi cikin mubahalan nan wannan kuma ba gaskiya ba ne zamanin manzan sallallahu sallam da aka ce ya fito ya zo ya yi mubahalan nan ubangiji ya ba shi dama ya tafi ya je ya yi ya gaya mishi ya tafi da shi da sai da fatima shi manzo allah sallallahu alaihi sai da fatima saidina wato ali saidina hassan saidina hussein Saidina Hassan da Saidina Hussein lokacin nan yara ne ba su girma kan gaba yi Yara ne su kuma lokacin nan ka je ka kai lissafi ka gane. Ba wani tsofaffin mutane ba no. Shi yasa ka kuma yayankan nan sun shiga ciki. Dole ne su shiga ciki. Kaga manza sallallahu wasallam ya kawo saida Fatima wurin wannan mubahalan nan. Wannan wurin nan kuma akwai maganan da yake ina so malamai su shiga wannan bangaren ne su an samu na wani question wuri nau ana akwai wani contradiction cikin tarihin nan da yake wurin kuma akwai magana sai an yi bayani wannan bangaren nan mu ba halayen da aka yi shi gashi nan a wato ubangiji ce ka zo da kanka da zo da iyalinka ya kawo kuma saida fatima saidina ali saidina hassan saidina hussein ya zo da su wurin mu ba mubahalan nan kai kana tsoro kana tsoro kai ka ce wa cire yaran ka cikin kana kawo sun su dole ne shi ka sa yaran nan cikin mubahalan nan da kai da su dukan kai karya abin ya shafe su in kai gaskiya kuma ka, wanke kanka ba wani abin da zai same su amma me kake tsoro me kuke tsoro wuce wuya a asarin mota kuma an gaya min wo malumman da suke cikin wanga kagen da aka mai shek dr abdul jabbar wasu na sun air conditioner sosai suka zauna cikin mota aka kunna musu abu mai sanyi nan suna jin daɗi ka ba su lemu suna sha kwanciya to shi ka zo ka ce allah ya hada su da asarin mota in suka yi kariya kakan ba da za su yada ba ne wasu na son lemu mai sanyi cikin motan sai ka ce allah hada su da asarin mota in su yi kariya dole ne su ta gudu ana nafsi nafsi haka nan zo ka yi rantsuwan ka kasance kana farin gaskiya sai yi mai shi gudu shi gudu gashi nan wato uh, abdullahi gadon kaya shi wannan malami <laughs> da na ce yi rantsuwa shi juye wa a wanda aka fari kai ba ka yarda ba kai za ka yi rantsuwan nan amma su ba ce su su yi rantsuwan ba in ji wa ga maka haka nan manzan allah da shi wannan mutanen dukkan su ba ce su yi ba dukkan su an ce su yi amma ku duba abin da Abdullahi Garun kai yake fadi wau wai wanda aka fadi magana kai ba ka yarda ba kai za ka yi rantsuwa ka ce in ba haka nan bane Allah ya yi maka kaza kaza wannan karya ne Abdullahi garun kai wannan maganan kan ga karya ne ba haka ke yi ba ta kaka kaza ka yi wasa da hankali mu haka nan ku duba fa abin da ya fadi wai in aka fadi abu wanda bai yarda ba shi zai yi rantsuwan nan ya ce in bai fada gaske ba Allah ya mishi kaza kaza kaza tsakani da ubangiji tsakani da Allah haka ake yi mubahala haka ake rantsuwa ni ya ban mamaki ba ne bari a nemo muna wannan fa'al nan ku ji wannan bangaren shin da ku ji wannan bangaren da yake wannan maganan nan ka tambayi kanka ina ka taba yi haka nan wanda ka fadi mishi abu ya gan kama bin na shakka na cikin shakku na cikin akwai alaman karya in ji gadon kaya wai mai shi na wanda ya shakka na shi zai yi rantsuwa ce in ba gaskiya bane Allah ya mishi kaza kaza kaza amma wanda ya fari abin da ake gan karyan na shi bai rantsuwa wannan kaga na ga muku kar su sake muna yanda ake yi mu bahala wannan gaskiya a uh, 419 uh, ne suke sun su kawo hankali bai dauka ko kadan yanzu yanzu na mu ji wannan bangaren nan E gadon kaya uh, wannan ku ga yanda yake yake ga mini wai wanda aka fada bun ba ka yarda ba kai za ka yi rantsuwa ka ce in ba gaskiya ba ne Allah ya maka kaza kaza kaza kaza sakani da ubangiji ina ka taba yin wannan abin nan gadon kaya gashi yanzu nan mu saurara tare yanzu nan ku ji yanda yi wannan maganar da za ku gan ba suna gudun abin nan ne har yanzu sun fara sake tsarin da ake yin rantsuwa da shi a cikin musulunci mutane guda biyu ne sai guda ya zo ya faɗi magana maganan kuma al'umma su gan kamar kai akwai alaman karya cikin da kage da kasafi tsakanin wanda ake gan yayi karyan nan wanda ya zo faɗi abin ya yada kagen da sharin nan da shi wanda suka ce kamar wangan gade ba su yada ba wa zai ransu da Allah ya tabbatar kamar gaske ke fada gadon kayawai wanda ya zo yada bin na shi bai shi ba shi da rantsuwa ba amma wanda suka ji suka shakka bi da su za su yi rantsuwa su ce in ba haka nan in ba gaskiya bane Allah ya musu kaza kaza wani wasan yaran da yake yi da mutane mun ji wannan wasan yara mu saurara wurin na ruwa muna wannan clip yanzu nan on cable FM mu ji wannan bangaren nan right now Na'am da yanzu an ce wanda da su ake yi. Eh abin da yasa wasu ke shakku, wasu ke shakka ne kamar wasu malumman suna son zuciya. Sai na gan kamar rantsuwan ya bonke musu shakkun nan. ya so a tabbatar kamar zahiri shi ne zai wani magana shi ana magana zahiri a fili ana ana maganar tawili su ana magana ba eh, eh, cin mutunci musulunci shi ba yana da wata aƙida ta sananne wanda bai karatu ba kai shiga cikin wannan rikicin hmm. wannan magana ba ta jahilai ba ne hmm, hmm, shi ba yana da sa akwai aƙidar da yake tafiya akan kamana in mutum bai sani ba kare ta ɗauki a abin da zai da ilimi wala. Ita malam baka yi kai rantsuwan kenan ko ka tabbatar kaman bai so manzan Allah ko ni ya zage shi yake yi yo me yasa magana rantsuwa aka abin da yake zahiri ai abin da kake shakka ne za a ce za a ce ai kai da baka yadda ba kai ne za ka rantsi ai na subhanallah jama'a kun ji <laughs> ya salam ko kun ce wai bawan Allah ya zage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ka fari fawo sai al'umma suka ce wannan abin da kuke yin nan ka ne sharri ne abin nan ba kamcin gaskiya ciki sai ka ce kaman ku da ba ku yarda da wannan abin da aka yake yada wannan ba ku za ku rantsuwa mu kuma baya kuma kadan wannan maganar shinga duba shi da kanshi ya yi saurin magana no gonan fado umar ya zo yana wannan magana a ganin shi wani anya ne wai ku da ba ku yarda ba ku za ku yi rantsuwa ku ce in Allah ya muku kaza kaza kaza aka ke rantsuwa manan hmm. wannan magana ba ta jahila ba ne hmm, hmm, shi ba yana da aƙidarsa akwai aƙidar da yake tafiya akan kamana in mutum bai sani ba kada ya taɓa rufe a abin da bai da ilimi wala isa malam baka ya kai rantsuwan kenan ko ka tabbatar kaman bai so manzan Allah ko ni ya zage shi yake yi yo me ya kawo maganar rantsuwa a kan abin da yake zahiri ai abin da kake shakka ne za a ce za a ce ai kai da baka yadda ba kai ne za ka rantse ai kai da baka yadda ba kake shakka ba ba ba ba ba ya ci mutunci annabi ba bai bata annabi kai ne kai ne za ka zo ka rantse ka ce wallahi tallahi kaza in ba ka ba kaza ba ta same ka duba duba ku duba wani magana da wannan mutumin ke yi ku duba wani magana da yake yin gawo wannan magana ga magana ga ba na ilimi bane magana yana guduwa ya yi rantsuwan ne wannan ba ba sarin kenan ba abin da gadon kai ya fadin ga ba sarin haka ake yi ba shi ku da kuka yada shari da kagen abin da jama'a aka waye ga hayan kamar kariya kuka yi ma bawan allah na shi aka ce wai ku yi rantsuwa ku tabbatar kamar kuna fadin gaskiya sai kai kana cewa kama wanda ya yi shakka abin na shi zai yi rantsuwa ya ce in ba haka bane Allah ya mishi kaza kaza kaza ya juya abin nawo <laughs> ya juya abin ina ka taba irin wannan rantsuwa don girman ubangiji ka aje kiyayen da kake ma wani gefe ka tambaye kanka yanda malam gadon kaya ya yi maganan ga hankali na doka wanda kake maganan nan wanda kake alleja bin nan kai za ka yi rantsuwa kai kake alleji fawo kamar misali duk kotun duniya duniya duka in aka kama wani in shi defendant ne aka zo aka cajin shi da wani abu wanda za ka zo ka kawo abin nan kara kan mai nan ka yada wannan abin nan kai za ka take stand under oath ka yi rantsuwa ka fada maganan nan ka ce haka nan ne sannan mai sha ce kare kan shi amma shabar ka yi rantsuwa under oath sannan a doki maganan ka duka as a part of the record duk duniya ka ke yi ina wanga mutum ya fito ya ce wushi doctor ne gadon kai wai shi dakta ne ku duba wanga maganin ga da yake yi abin da yake yara kanana duniya kowa san kaman wannan ilimi ne basic wanda ka allege kai za ka zo ka yi wannan abin nan ransuwan nan to ya kake sake abin nan zo kun ga ba gaskiya ko yana guduwa yana guduwa ne yi wato wannan ransuwan nan suna sake eh, rusun nan ne su bi da shi nan su ce kaza a zo a ce kaza wai a cire ayan nan ciki kada sa ayan cikin wannan mubahalan nan wani kuma hasarin motar nan a cire a ba gaskiya ke na yi gadon kaya abinda ka faɗi ga ba gaskiya bane ne ka ce kaman wanda suka yi shakkan abinda kuka yada a kan sheikh dr abdul jabbar wanda yake ya karara duniya gan kamar karya ne shari ne ka ce wasu wanda suka shakka nan su za su yi rantsuwa su in suka yi rantsuwa in ba kaza ba ne aka kaza ya same su amma su shi ba ce shi ya yi rantsuwa ba addini addini bai ce ka yi rantsuwa ba kai da ka yada abu ya kamata ka yada kama abin ka ce abin da kake yada wannan gaskiya ne tana gudun ka, ka support wannan abin da kake yadawan game da Sheikh Dr. Abdul Jabbar da rantsuwa kana gudun wannan abin nan sai ka ce wa'anda aka sa su cikin duhu shakku cikin wannan sha'ani su su yi rantsuwa wai abon ke musu shakkun nan ya sa tabbatar kamar zahiri shine zai wani magana shi ana magana zahiri a fili ana ana magana tawili su ana magana ba eh, eh, cin mutunci musulunci shi ba yana da wata aƙidar ta ne wanda bai yi karatu ba kai shiga cikin wannan rikicin wannan magana ba ta jahila ba ne mm. shi yana da aƙidarsa akwai aƙidar da yake tafiya a kan tamanan Wani mutum bai sani ba kare ya taɓa ki a abin da zai da ilimi wala ita malam baka ya kai rantsuwan kenan ko ka tabbatar kaman bai so manzan Allah hmm. ko ni ya zage shi yake yi yo me ya kawo maganar rantsuwa a kan abin da yake zahiri ai abin da kake shakka ne za a ce za a ce ai kai da baka yadda ba kai ne za ka rantse a yi kai da baka yadda ba kake saka ba ya ci mutunci annabi ba bai bata annabi kai ne kai ne za ka zo ka rantse ka ce wallahi da lahi kaza in ba ka ba kaza mace ba ta same ta. wannan maganan ga karya ne ba haka nan bane ba haka ake rantsuwa ba malam gadon kaya da ba kun ga abin da ya farin ga mutanen shi mutanen shi ma yanzu ga suna rubuta wata kibla fm wai wani ga magana ba su tare da malam gadon kaya ba haka ake yi rantsuwa ba wanda ya yada abu na kariya na sharri na sa mutane cikin duhu shi ke rantsuwa ya tabbatar kaman abin da yake yada wannan gaskiya ne ba wanda zai ce kaman subhanallah bin ga gaskiya ga abin ya shige musu duhu suna shakkan gaskiya abin su ka ce wasu su zo su yi rantsuwa in kaza kaza ne wani abu ya same su kai da kai abin kana guduwar rantsuwan nan kun ji mai wayon kura hakan ka kawo masu hakan ga sai su ta kawo wani larabci wa zai wasa da hankalinka eh alkaza wa kaza wa kaza ba shi bane zo kai rantsuwan nan ka ga ka kuke magana ba ku faɗin gaskiya duba yanda yake bayani bayanin bai make sense ko kadan ko kadan yaro kan kani ma in ya ji wannan abin karamin yaro ya san kaman abin da malam ke faɗi wanga zero ne ka na ma kai kana kara kara kai malami ne kai malami ne kai kaza ne amma duwairin wannan abin da ka yi ga wani abu basic ilimin da yake yara kan kanana sun san wannan abin duwa bayanin da ka zo kana yi nan ina gaya maka ina baka shawara ka ladabtar da kanka ka zo da kanka kasa bari daga kanka kai malami ne kana gan kanka haka nan kai wannan ya nuna kai ba malami ba ne kana yin haka nan zo da kanka kasa kai very gentle ka yi very humble amma yadda kake yi na kagan bayanin da ka zo ka yi ga kusa wanda ka kama wannan shiri yanzu na ka je ka ji ka sake jin tun farko na ka ji maganan da gado abdullahi gadon kai abdullahi gadon kaya ya ya ya ya kauce da fahimta ya kauce kan wannan wurin nan mu ba hala ta wannan fahimtar da kai nan ka, ka asarin mota shi ya same ka don irin fahimtar kake yanzu kake gara muna muke kara ganewa abin da yasa kuke guduwa mu bahalan nan gashi kana juye magana kana lauyewa wai ya kan gake ya kamata ya wan di mai wayon kura sannu wai shi malami ne shi kaza ne shi kaza ne amma duwa karatu duwa bayani da kake yin ga me bi ta wani bangare kana bayani mai kyau amma wanganga dai a ah, kai kuskure ba haka ke yi ba ina wanda suke kara kara Fuad Umar ba malami ba ne Fuad Umar ku zo ku duba na gama da malam ga malam nan na taba mishi na kama shi ina kuke wanda kuke ce Fuad Umar ba malami ba ne ba malami ba ne na nuna malanta kadan nan gawo na yi wani abu kaɗan ni ba malami ba na yi na yi dai dan kadan na kamo shi na kamo shi na kamo shi in kana rigima haka nan kana rigima shi kamar ana kamun ka ne uh, wani uh, wani abu da yake wani wani minimum effort sha kama ka da shi sha kama hagan kamar ka sa kanka kunya shi nan zu duniya kowa jiyan da kai bayanin ga alama ne kana gudun rantsuwan nan kana gudun rantsuwa ta kaka za ka yi wannan magana ka ce wai wanda ya yada sharri da karya abin da aka gan shi ba shi ya Allah bu jabu ku ka ce wani ya yi abu kaza yanzu wanda ya ce wani ya yi abun nan waye kamata ya ya ya, ya prove burden of proof wa kan waye ke kai kace ka doctor no me ka karanta ni ban sani ba amma burden of proof kan waye ke. yana kan wanda ya allege na yi wanda ya level allegation nan kan shi yake haba wannan basic na yi yara kanana su san wannan abin wanda ka allege abu kai za ka prove wannan abin nan kai za ka convince mutane haka ake yi kowane duniya duka an san wannan ilimin ga abdullahi gadon kaya kana zaune ne baka san wanga basic ilimi ba amma ka tashi kullum kai doctor ne kai malami ne kai kaza ne kana dagan kanka amma ka ga inda ka zo kai shiga gonan fuad umar kaya ya sauke ka ka gani muna gaya maka ka yi humble ka yi sannu kaka ta rena mutane wani kai ba kai karatu ba kai ba malami ba ne wani kai kaza kaka ta yi wannan abin nan in ba ka haka za ta kamun ka ciki wannan kurakuran nan da yake basic yara kanana yanzu in shi ya fito in zai yi zo ya gyara wannan maganar shi ya zo ya ce kamar ya tuntube halshi ne amma in kai kai wannan fahimta in kai ka ba da irin wannan tuntube halshi bai maka uzuri fawo matsalan su kenan in ya zo zai zo gyara wannan maganin ga da yi ya yi kame kame kame ya ce oh ya yi tuntube harshe ne kun san mutum duka dan tara ne ya maka wasu kalmomi hausa ya maka laruci kuma ya hada maka ya baka domin ya fahimtar da kai kamar yana yi kuskure amma in wani ya yi ba su bashi break sun lauye kada wannan tuntube harshenka ko abin da ba su fahimce ba bakinka sun lauye kada shi dole double standard kenan double standard kenan shi yasa wanda suka ce wai a fidda asarin mota cikin ba fidda asarin motar nan asarin mota yana cikin wannan mubahalan nan eh yaran kuma wai kada sa yaran inda su yi mubahalan nan kare wai wani malami wai kara bari isa yaran shi ciki na ce ha yaran ka ba manyan na ma ko jinjiri ke gidanka ka sa shi cikin wannan mubahalan nan ko jinjiri ne inda za ka yi gaskiya ne ne irin wannan sake sake da kuke son ku yi ku ka duka su ciki eh jinjirin in ya kai can ubangiji ya shi bai kama shi don laifi amma dai ka saka shi cikin mubahalan nan she shi kuma abin ya taba shi kamar yadda manzo Allah ya kawo wato sayyidina Hassan da sayyidina Hussein da sayyidina Ali da sayyidina wato sayyida Fatima kagan sayyidina Hassan da sayyidina Hussein lokacin ba su girma ba yara ne amma ya kawo su kaga ko ya kawo su to da ya kawo su nan kaga so ina son su bai duba kamar yara ne bari ya kawo su ya suna ciki ke kuma ka kawo nakan nan sun shiga cikin dole ya dun kaya ka sa yaran kan nan ciki wannan mu halin nan ka sa su ciki kuma kai da kai yada sharrin nan kai za ka yi rantsuwa ka tabbatar maganan kan na gaskiya ne ka yarda da shi shi sa muka ce ku yi rantsuwa ku rantsi da Allah kaman kun yarda kaman Sheikh Abdul Jabbar ya zage manzo Allah kuma bai so manzo Allah in haka nan ne kuma ta kun sira amma in maganan kun nan ba haka nan bane ubangiji ya sauko muku da gaggawan wato a sinuwa ya hada ku da asarin mota wanda yake kasusuwanku duka dai faffasa muku kasusuwa ku kwanta wurin nan ku rashin rayukanku shi na abin da aka faɗi wani dogon surutu na ba lokacin wannan fawo wani dogon surutu abin nan wani ya shi ma ya ji umar ya ce kaza shi kuma nan wani kuma ya duka wani takardu hannun shi ya jefa takardun nan fuad umar nan eh, america ya ce kaza kaza duka batan lokaci ne mu ba halar nan cikin minti daya an yi ya kare ku zo ku yi kawai ku zo ku yi mana kai in kuka yi mubahalan nan yau tun ina ce sauran kwana biyu nawa ne a yi idin na ranar idin kuka fita in ka hau kan wani doki ne doki ya kife ya kif zuba ka kasa ya tattata ka ya babba ta maka jikinka ya abin dukan da zai maka yi maka wurin nan yasa mutum in za ka yi abu duka ka research abin nan based on fact in ga gan gaskiya ka sa kan gaskiyar nan simple as that amma ka yi kame kame kame kame kame kame ka yi peaceful at all times ka protect wato yadda kake son kanka ka bari ka yi ma wani kuma wannan adalci yadda kai kai wani tuntube harshe kake ce ai maka baka excuse ka kuma ka ba wani kuma excuse amma ku ba ku ba mutane excuse da sun yi wani magana in ba ka fahimci ba ka lauye mishi amma ka kai naka in me shi ya kama ka da iri wannan fahimtan sai ka ce a ah, me shi bai jin lugga a lugatan ba ma nan kenan ba za su a lugatan wannan ni na fadi maganan nan ne amma a lugatan zai yaudare ka kenan amma kai da kuma ka ce kaman ka fahimce maganan nan daban a ah, bai kamata ba ga magana na zahiri a zahiri magana kai ya kamata ka gane a zahiri ne amma suna sun ga kama su a zahiri sai su ce maka ma a'a amma a lugatan ba abin da kake samanin nan ba ne a lugatan gashi nan in suka ce maka a lugatan nan so za su shiga da ka wani wuri wani rungu kenan eh da sun ce maka a lugatan za su shiga da ka lungu eh za su da kawon nungu kenan ga wani kira nan mujiba wa ke kira mai shi magana wani quick a ah, minute or two uh, ah, mujiba salamu alaikum na'am salamu alaikum salamu alaikum ya sunan ka alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam ala fadin barka da kokari barka ka dai ya sunan ka ya aiki kana magana hmm no abubakar abubakar daga ina daga najeriya kan Kano, Nigeria. Kaduna. To. Oh, no. Eh, hey, shi very poor. Bi da kyau. Bi da kyau. In ya sake kira da networking da bi da karfi kuma ya yi mubahalan nan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na'am. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Fatima wani barka da kokari. Barka ka dai. Abubakar daga ina. Aiki ya gida ya kokari. Alhamdulillah. Tana magana da Hassan Abubakar daga Najeriya Kaduna. Kaduna, ok. Yi maganan Cable FM, yi magana minti daya biyu. Yawa, ai na ji program da kuke ah, Malam fadu wannan malamin da kake gani na ji magana fitin ran nan, firi ne kawai yake ba abin da za su iya, shi ma ƙarya yake yi. Mm-hmm. Yawa, saboda gaskiya ta riga ta bayyana da babu abu da za su iya yi kan wannan program kan wannan mubala din ba za su iya komai ba. Sai ya zo da shi ma ya faɗi ra'ayi ke tafi ba zai iya komai ba. Yawa, mm. kuma na jiya ma ƙarya ya ma sheri ka bar shi da Allah Allah zai saka ma. Amin amin amin. Yawa, na jiya ma ƙarya ya ma sheri ya ci mutuncin ka ya zage ka iya abin da suka iya kenan su karya ci sheri su zage mutum. Subhanallah. Ba ba har yana tare da kan musuluncin ka wai yana cewa sunan <clears throat> Oh, no, that one, Hey, eh, I get knocked off the line. Kuna salamu on Kibla FM Sunana Fuad Umar. One call, one last one, Mukuli line. Salam alaikum. Alaikum salam. Wa ke kira daga na kira? Sunana Muhammad Lamin Salis daga Jos. Sheikh Lamin fata alhaidi duniya kuma suna salaranka on Kibla FM. na muka fata alkhairi Mr. Fuad radiyallahu anka. Amina amina muna godiya muna godiya shai. To na dan samu program ɗin ne daga karshe shi yasa na ce bari in kira na ji ka murya Audu gadan kaya. Eh sheikh wannan bangaren na kamar da kaji. A na ce ransi da eh. Allah kamar abin da suka yada na cewa Sheikh Dr. Abdul Jabbar ya yi zage manzan Allah kuma bai so manzan Allah. su yi rantsuwa kan haka ne shi ce wai wanda suka yada abin nan ba su ya kamata su yi rantsuwa wanda suka shakka abin su ya kamata su yi rantsuwa zai ce wannan karya ne wanda ka allege kai zaka zaka prove abin nan ko ba haka bane haka ne to me ka fahimce ci maganan na muna bayani eh to abin da na fahimta nan shine suna gudun rantsuwan nan ba sa son su rantse hmm. saboda yanzu koyi ne ka zo kawo su suka zo suka yi wa Sheikh Dr. Abdul Jabbar ƙarya. Mhm. Sai aka ce meye proof sai suka ce wallahi tallahi gaskiya ne abinda suka faɗa ya zaji ma'aiki. ya kaga maganan nan ta ƙare ai. Mhm. Me suke jin tsoron su rantse ɗin? Hmm. In dai har za ta kai ga kafurai su cewa annabi ba akan gaskiya yake ba a kan ƙarya Allah ya ce mishi ya fita su je ya rantse su rantse Hmm? aka yi mubahala annabi ya ɗauko imamu ali ya ɗauko na na fatima ya ɗauko imamu lasan da imamu husaini ko hmm, haka ne Alayhi musalamu suka zo annabi ya rantse su me ya hana kafirai rantsewa saboda kaga ba su da gaskiya amma ai suna ta alejin annabi ya zo da rashin gaskiya ne addinin ba gaskiya ba ne hmm. to me yasa su ga wannan magana ta raba mu ayar qur'ani ta raba mu kenan ayar qur'ani da ta zo ayar mubahala din nan faƙul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al tallahi 'alal kadhibin ai rantsuwa ka ce ayi waɗannan su rantse su ne da gaskiya annabi ya rantse shi ne da gaskiya hmm. manzo Allah ya rantse su ne ya hana kafirai rantsewa to kaga yanzu mu yanzu muna rantsewa wallahi tallahi billahi sheikh dr abdul jabbar bi zagi annabi bakar annabi yake mm. ba shakka su kuma sun ki rantsewa to kaga aya ta nuna mana wani abu kenan mu yanzu muna kadamin annabi ne mm. su kuma kaga suna kadamin waɗancan ne mm. mm-hmm. kuma Sheikh akwai wani abun da na cikin wannan batu mubahalar nan wani unrelated observation ne ko ko tambaya shine kagan za wannan lokaci na saidina ali saida fatima saidina hassan saidina hussein da shi eh. shugabanmu manzan allah da kanshi su suka zo wurin nan to lokaci na manzan allah bai da wani sauran 'ya'ya ne sai da fatima kawai ne ko dai ya don an ce 'ya'yan shi na da yawa ya aka yi wani lokaci eh. kuma domin wani lokacin nan sun they were there amma she ya ka ya zo da sai da fatima kawai cikin 'ya'yan shi ba sauran da sura su ne ko dai ba su da lafiya ne ban gane wurin ba nam halin da ake ciki Allah duk a ciki ya fi zaben na na Fatima. Hmm. Hmm? nam A cikin 'ya'yan Allah ya fi zaben imamul Hassan da imamul Hussein. a taho da su ‘ya'yan a yadda abu ya zo aina na faɗi mai shi ce mhm. to amma sai Allah ya ce ita a wannan ƙadamin ita za ta representin ɗin mata saboda girmanta da tsarkinta wurin Allah. Okay. waɗannan ai jikoki ne grandchildren ne sai Allah ya ce su za su representin ‘ya'ya kuma. Mm. saboda girmansu da darajar su a gurin Allah. Na'am. Ka fahimta? Na gane, amma yana da yana da yana da sauran yaya ne. Shi ne zai din manzan Allah a gurin. Shi Imam Ali. Eh. Na'am. Saboda da shi da annabi duka ɗaya ne. Hmm. Ai in ka lura ayat cewa ta yi fakulta alau nad'u ana, ka kira mu kira ƴaƴanmu wa akum da ƴaƴanku. sai aka tambayi manzo Allah su waye ƴaƴan naka yana na Fadima ma shi ce ko mhm. ya kamata ya ce ita ce sai Allah ya ce a Imamul Hassan da Imamul Husaini saboda waɗannan haske ne na Allah su za su zo su representing ƴaƴa hmm. wani sa'a na wani sa'a kum da matan mu da matan ku kawo matan ku mu kawo namu sai Allah ya ce na na faɗi mai ta za ta representing ɗin mata saboda girmanta a gurin Allah. Na'am. Wa fusana wa an anfusakum ku zo da kawunan ku mu zo da kawunan mu. Sai manzo Allah ya ce ga Imamu Ali ne shi zai representin din mu. To kaga da ya faɗa a hadisi Aliyu minni wa ana minhu da ni da Ali duk abu ɗaya ne. Hmm, na'am. Yawwa to kaji dalili kenan. Domin na ji wasu suka ce. mace ta saura to sai Allah ya ce a ita ƙasa za ta representing mata ne domin a kowa wanda suka ce wai wannan na gwada kaman wato diyan shi duka kenan bai da wani yaya in ji wasu eh to ka san yanayi na addini sun riga sun jirkita mana shi amma mu dai abinda muka sani na na faɗi mai yashi ce to yanzu wasu sun ce ba shi da wasu ƴaƴa sai yana na faɗi ma watakila suna da nasu proof din hmm. Eh. na'am na'am beautiful to amma maganar rantsuwa dai waɗannan mutanen duk duniya ta shaida maƙaryata ne maha'inta ne mazambata ne hmm. sun gagara su fito su yi rantsuwan nan amma da a ce akan kuɗi ne za ka ga sun fito suna rantsuwa <laughs> oh no kai abin dariya ya baka eh domin abin yana da very yana da very selfish ta gani eh, yawwa very selfish mm, irin wannan lifestyle akan annabi ake maganan nan ku fito kawai ku dantse shi kenan an kare minti daya ma ba zai kai ba ba za su iya bane saboda me sun san ƙarya suka yi kuma yanzu idan sun rantse ka san a jikin mutanen su suke dan samu su ci abinci yanzu followers din su za su ce me yasa da can kuka mushi ƙarya a ma abin da yake faɗa gaskiya ne yanzu sun ma da mubahala na wani da su wani da su mu zo mu yi larabci a gawa ke jin larabci ka ji magana me yasa ba sai a zo a yi turanci ba to ka gani wai mu zo mu yi larabci ni da su a zo a duba ke jin larabci larabci wani iri <laughs> sun suna kamar suka doko larabci sun baka tsoro kenan sai ka gaya musu larabci layinsu ne kai turanci layinka ne su zuwa yi da turanci mana <laughs> Abdullahi gadon kaya da wannan mutane allah dai sa su gane shi ne ita su gane aske dai ta bayyana ko'ina sheikh lamin kuma muna maka godiya kwarai da contribution E Allah ya saka da alkhairi E godiya muku to amina amina maka fata alkhairi mun gode masha Allah Sheikh ah, Muhammad a lamin kenan na jos shi ya kiraye magana ga ya yi bayani da kwanci hankali yanda tsarin mubahalan yake abin gaskiya kunya ne ya kama wasu mutanen da yake suna kame-kame yanzu a rankayin kayan da ake wai ana kalubalatar wato fuad umar ya zo a yi lugga da shi larabci arabiya a duba ke jin larabci shirme kawai abin da ake nema kenan kai <laughs> mutanen ga <laughs> kai kai kai ai wa za a yi larucin nan ai lugga lugga lugga suna lugga nan suna da ban dariya suna hanka ga kama su cikin abu duka sai su ce ta yanzu mu shiga lugga muka shiga lugga mu je nan mu zo nawu muka je nan mu zo nan mu je kaza hey aje ka ce aje nawu ni ma na ce maka no ayi mu bahala ewe eh, nawu na ce no mu ba hala shi za yi ba kaza ba wani lugga lugga allugga allugga kaza abin da kake gani na allugga menene menene na muna muna muna so komi ne ni ka da kare karenka da maganar larabcinka nan bai bai shake na one bet wani karaje wani luga karaje larabci wai kaza ka yi magana da ni sai ni wani wa wanga wani wanga ka a ah, kai kana karin lugan kano ga waje gefe mu duba shin kai mai fadin gaskiya ne ko makaryaci ne shi mu auna kawai mu ba da verdict mu ba mu wani a saya ana wani wasa-wasa eh, kamar yadda kuke so kuna yi wa doma shi na son ko menene a je a yi shi straight a magana nan kuma da gaskiya in baka da gaskiya baka da shi ne baka ka matse ka zo ka masa ma mutane ka ce wai a twista bin na gashi na zuwa kun je kun yi magana kan wani kuka yada abin da yake sharri ne ƙarya ne a kun ji abin da muka buga muku murya abdalla gadon kaya da yake guduwa ya rantsuwa ya tabbatar kama abin da yake faɗi wannan ya yarda da shi ba haka ba ne ubangiji ya hada shi da asalin mota muka ce tun da ya yada ya yi yawo cikin mami mamba ina ne yana cewa kamar sheikh dr abdul ya zage manzan allah to da girman allah shi abdullah gadon kayan kamar sheikh abdul ya zage manzan allah kuma bai so manzan allah sallallahu in kuma ba haka nan maganar yake ba ubangiji ya sauko mishi da gaggawan asali na mota wanda zai faffasa mishi kasusuwa da shi da iyalin shi su rashin rayukansu eh mun ce shi kadai iyalin kuma sun shiga ciki ko jinjiri ne ma shiga ciki wannan mubahalan nan in da gaske kake yi kagan baka da anything to worry about domin ubangiji shi zai yi sakamako shi zai sako da sinuwa kan makaryaci shi ne maganan nan amma ba kari fada karya kan wani ka mishi kage ko sharri ba in kai mu bahalan nan you good baka da wani damuwa shine abin amma da yake sun san abin da suka yi nan ba su da gaskiya shi yasa suke kame kame suke gudun na da sun ji fuwa da umar ya sallama shi kan suna shek until the next one on cable fm dukan kuku have a good day a website mu shine www.cablefm.com ina ce muku salam